Fulani mu bororo na daji, kun zo a kasan nan, ku ‘yan uwanmu ne, mun yadda ku ‘yan uwanmu ne, mun muku maraba, to ina son dambaye ku. Mu kan musulmi ne, ku kuma da kuka so ‘yan uwanmu musulmi ne ko ku ba musulmai ba, dole ku ba da wannan amsa. Ɗaya, in ku musulmai ne, to ku zauna daji, ku zo kuna ɗaukan mu ɗaya ɗaya sai mun ba da kuɗi ku daina. don wannan Allah bai yarda da shi ba in kuma ko ba musulma ne musulmai ba ne ku gaya mana mun yi fada da kafiran da za mu yi da na yanzu don haka duk wani wa kasan nan daga yau ya kirga na ba shi kwana talatin idan an shi gaba da zuwa gari a kama mu a kashe yake ba in za mu kare mu kare amma gaskiya dole fita ba yadda za a yi wani shege ya zauna daji ya ɗauki matan mu ya zo ya zina da shi to ku kuma mutanen gari sun kani iware duka ku ji an sami hakimi guda ma guda yana hada baki da barayi